صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Ba mu na gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu Usman Katsina ya saba gabatarwa. Daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Awal Bauchi. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da shi Muhammad Awal Daga nan sai muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda shi ma zan gabatar. Daga nan kuma sai shirin mu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraron yanzu kuma ga mu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu ban Katsina. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, takwas ga watan Yulin shekara ta 2021. wanda ya daidai da 27 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 720 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini masanin fiqihu da kuma ilimin tafsirin ƙur'ani mai tsarki da kuma adabi mas'ud bin umar taftazi a garin kuchan wanda yake arewa maso gabacin kasar iran bayan wani lokaci ya yi tafiye-tafiye zuwa yankunan khurasan da kuma wasu yankuna na asiya ta tsakiya domin ɗaukar ilimi a wajen malamai daban-daban allama Taftazi yana da shekaru goma sha shida da haihuwa ya fara rubuce-rubucen littafai na ilimin addinin musulunci ya rubuta littafai masu tarin yawa waɗanda har yanzu ake amfani da su a ɓangare daban-daban na ilimi daga cikin mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa akwai littafin nan na al-mutawwal bayansa kuma akwai littafin nan na al-irshad bayansa kuma akwai littafin nan na muhtasar maani wanda ya rubuta shi a kan lugga kuma ma'anar kalmomi na larabci a shekaru ashirin na ƙarshen rayuwarsa sarki timor ɗaya daga cikin sarakunan gurganiyawa wanda yake birnin sarmakan da ke gabacin ƙasar uzbekistan ya kira shi inda ya koma can da zama kuma ya ci gaba da tarbiyyantar da ɗalibai wanda daga bisani kuma ya rasu a shekara ta 792 hijira kamariya a garin na sarmakand. da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 99 suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah zainul abidin marandi ya rasu wannan babban malamin addini masani a bangaren ilmomi na fiqihu da kuma ma'arif an haife shi ne a garin maran da yake yankin azerbaijan a gabashin kasar iran bayan kwashe tsawon lokaci yana karatu a mahaifarsa daga bisani ya koma birnin najaf na kasar iraki inda a can ma ya karatu a gaban manya-manyan malaman addini na wancan lokaci da suka hada da mirza shirazi da kuma mirza habibullah rashti daga bisani bayan kai wani matsayi na ilimi ayatollah marandi ya sake dawowa azerbaijan da ƙarshe da ya zama shine babban malami wanda ake koma zuwa gare shi a yankin baki daya ya rasu yana da shekaru 72 a duniya A masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Madalla masu sauraron su kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Muhammad Alboci zai karanta. To da farko ga muhimman kanunsu. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya fara zaman gidan yari 'yan sandan kasar haiti sun bindige wasu mutum hudu da ake zargi da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar Sergio Ramos ya koma kungiyar kwallon kafa ta farsin German ta kasar Faransa. To yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya fara zaman gidan yari da wata kotu ta yanke masa na watanni goma sha biyar bayan da ya mika kansa ga gidan yarin a daren jiya rahotanni daga kasar afirka ta kudu sun ce da tsakar daren jiya ne dai dabda da wa'adin da aka bashi na ya mika kansa ga 'yan sandan ne dai tsohon shugaba zuman ya bar gidansa bisa da rakiyar 'yan sanda zuwa gidan yarin da ke kwazulu natal don fara zaman gidan yari da aka yanke masa na watanni goma sha biyar saboda kin girmama umarnin kotu da ya yi bin umarnin kotun da misa zuman ya yi dai ta hanyar mika kansa ga gidan yarin bayan kwanaki na nuna alamun taurin kai da ya yi ya kawo ƙarshen cece-kuce da ake yi a ƙasar da kuma wani tsaka mai wuya na siyasa da ƙasar ta afirka ta kudu ta shiga sakamakon wannan lamari a ranar 29 ga watan yunin da ya gabata ne dai kotun tsarin mulki ta afirka ta kudu ta daure musta zuma din wanda ya mulki afirka ta kudu daga shekara ta 2009 zuwa 2018 tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari saboda rashin biyayya da ya yi ga wani umarni da aka yi masa na ya bada shaida cikin binciken da ake gudanarwa bisa zargin gagarumin rashawa da cin hanci da ake yi a gwamnatin tasa. 'Yan sandan kasar Haiti sun bindige wasu mutum hudu da suke zargi da hannu a kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da kuma kama wasu biyu na daban a wani musayar wuta da ta gudana a tsakaninsu. Shugaban 'yan sandan kasar Leon Charles ne ya sanar da hakan wa manema labarai inda ya bayyana mutum hudun da 'yan sandan suka kashe a matsayin sojojin haya. Yana mai bayyana cewa 'yan sandan sun sami nasarar hallaka mutanen ne waɗanda aka kashe shugaban a tsakar dare a gidansa bayan wani gumurzu da musayin wuta na gudana tsakanin ɓangarorin biyu a daren laraban dinnan ne dai aka yi wa shugaba juvenile morsi din dan shekaru uku a duniya kisan gilla a gidansa da ke wajen birnin port-au-prince babban birnin ƙasar ta haiti bayan harin da maharan suka kai masa inda kuma suka raunata matarsa martin moyes wasu rahotanni sun ce tun aka kai ta birnin florida na kasar amurka don yi mata magani sakamakon mummunar da ta samu wasu bayanai dai sun ce maharan sun bayyana kansu ne a matsayin jami'an hukumar fada da muggan kwayoyi na amurka kafin suka samu shiga kuma da aikata wannan aika-aika dakarun gwamnatin kasar afghanistan sun sami nasarar sake kwato garin kalenu babban birnin lardin batkis a yau alhamis din nan bayan da mayakan taliban suka mamaye da kuma kwace ikon garin a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta afghanistan ta fitar ta ce dakarun gwamnatin sun sami nasarar fatattakan mayakan taliban din ne daga garin da cewa har yanzu ana dan barin wuta a tsakanin bangarorin biyu a wasu 'yan wajaje a wajen birnin da ke kan iyaka da kasar turkmenistan sanarwar ta kara da cewa tuni aka tura da wasu ɗaruruwan sojoji sabon jini yankin don ci gaba da tabbatar da tsaronsa da kuma kara fatattakan 'yan taliban sanarwar ma'aikatar tsaron dai ta ce an kashe mayakan taliban ɗin 69 a yin gumurzun bugu da ƙari kuma kan wani adadi mai yawa na makamai da aka kwato daga hannunsu a jiya laraba ne dai mayakan taliban ɗin suka kwace wasu gine-gine na gwamnati take ku hada wasu lokutoci na 'yan sanda da ke birnin bayan sun kutsa cikin sa a daidai lokacin sojojin kasashen waje da amurka take wa jagoranci suke ci gaba da barin kasar bayan kimanin shekaru ashirin na mamaya to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran Iran ta sanar cewa za ta ci gaba da taimakawa abga kasar Afghanistan bayan janyewar sojojin mamaya na Amurka da ƙawayenta daga kasar. ministan harkokin wajen kasar iran din muhammad jawad zarif ne ya bayyana haka inda ya ce kasar sasa ta ci gaba da taimakawa kasar afghanistan din da kuma al'ummarta a dukkanin bangarori a cikin wata makala da ya saka a shafinsa na twitter a daren jiya ministan harkokin wajen na iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa har kullum iran tana tare da al'ummar afghanistan kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimaka musu ko bayan ficewar sojojin mamaya daga kasar a ce ne dai aka bude wani zaman taro a birnin na tehran wanda ya hada manyan jami'an gwamnatin kasar afghanistan din da kuma jagororin kungiyar ta taliban game da wakilan wasu bangarori na kasar ta afghanistan wanda kuma ministan harkokin wajen na iran jawad zarif ke jagorancin zaman taron don tattauna harkar hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar ta afghanistan tsohon kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ƙasar espaniya kana kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar sergio ramos ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta paris saint germain ta ƙasar faransa bayan kula kwantaragi ta shekara biyu da ƙungiyar tun da fari dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta psg ɗin ta sanar da komawar ɗan wasan ƙungiyar bayan ya ci jinya da ita shima ma nasa bangaren sergio ramos sun ya wallafa labarin komawarsa ƙungiyar ta psg a shafinsa na twitter inda ya bayyana farin cikinsa da hakan da kuma bayyana kungiyar a matsayin inda zai ci gaba da kokarin cimma burinsa a watan yulin da ya gabata ne dai kungiyar real madrid ta sanar da cewa sergio ramos din zai bar kungiyar bayan shekaru goma sha shida yana buga mata wasa bayan sun gagara cin yarjejeniyar ci gaba da zamansa a kungiyar bayan karewar kwantiragin nasa thomas rare karshen labaran duniyan kenan. To da masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan Afirka a yau shi ma tare da Muhammad Awul Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma jan hankula. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. A ranar Juma'an nan ne dai ake sa ran fara bikin shekaru goma da samun 'yancin kan ƙasar Sudan ta kudu wanda hakan ya sanya ta zama ƙasar Karshe a duniya da ta samu 'yancin kanta to sai dai kuma bayanai suna nuni da cewa 'yan kaɗan ne daga cikin al'ummar ƙasar in ma akwai su da suke murna da kuma tuna wannan rana ta 'yancin kai ɗin a matsayin wani abun farin ciki da kuma abun azo a gani wanda ta haifar musu da ɗa mai ido a ƙasar to ko menene dalilin irin wannan rashin fata da al'ummar ta sudan ta kudu suke ciki to wannan dai na daga cikin abubuwan da shirin namu na yau zai dubi kansu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance Tumasura ribar barkamu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin shekaru goma da suka gabata kenan kasar sudan ta kudu ta samu 'yancin kanta da kuma zama ƙasa ta ƙarshe da ta samu 'yancin kai a duniya to sai dai kuma wannan ƙasa mai arzikin man fetur wacce kuma tsawon waɗannan shekaru ɗin ta faɗa cikin yaƙe-yaƙe da ya yi sanadiyar mutuwar alal akalla mutane dubu ɗari hudu sannan kuma ga tsananin batu na rashewa da cin hanci kana kuma ga ci gaba da taɓarɓarewar yanayi na zamantakewa da kuma jin daɗin al'umma bugu da ƙari kan yarjejeniyar sulhu ta ƙasar wacce take ƙasa tana dabo to dukkanin waɗannan abubuwa da muka ambata suna daga cikin abubuwan da suka sanya al'ummar ƙasar ba sa ɗaukan waɗannan shekaru goma na 'yancin kai ɗin a matsayin wasu abubuwa waɗanda za su shafar musu da farin ciki da kuma sanya su su yi alfahari da su da kuma nuna farin su da kuma yin alfahari da waɗannan shekaru goma na samun 'yancin kai din da dama daga cikin masu sanya ido da kuma al'ummar kasar sudan ta kudu din suna ganin cewa waɗannan shekaru goma na 'yancin kai din in ma akwai waɗanda suka zamanto sun moru da kuma jin daɗin waɗannan shekaru goma din bai wuce wasu 'yan tsiraru masu mulki a kasar ba waɗanda suka kasance su ne suke jagoranta kasar kana kuma suke amfanuwa da dukkanin albarkokin da ake samu a kasar tsawon waɗannan shekaru amma dai shi talaka kan kamar dai bai gani a ƙasa ba a bisa irin wato wato bincike da kuma bayanan da suke fitowa daga kasar hakikanin gaskiya duk wanda ya kalle shekara ta da goma sha ɗaya lokacin da kasar ta sudan ta kudu ta samu 'yancin kai al'ummar kasar sun kasance cikin gagarumin fata na cewa za su sami wani walwala da kuma 'yancin kai bugu da ƙari kan jin daɗin rayuwa musamman ma dai bayan shekaru aru-aru na yaƙi da suka yi da arewaci wato ƙasar sudan kenan don haka nema al'ummar kasar a lokacin suka zaɓi su balle da kasar sudan din da kuma kafa kasar inda a lokacin din aka zaɓi mr salva kiir wanda yake tsohon madugun 'yan tawaye ne a matsayin shugaban ƙasa na farko na kasar kuma aka rantsar da shi kana kuma rek machar wanda ke shi ma dai wani madugun 'yan tawaye din na ƙasar a matsayin mataimakinsa sannan kuma wani abin da ke daɗa tabbatar da irin fatan da al'ummar sudan ta kudu din suke da shi shine irin yanayin yadda da dama daga cikin 'yan ƙasar waɗanda a baya da suka gudu suka bar ƙasar sau kuma wasu ƙasashe daban-daban suka dawo cikin gida suna da fatan cewa ƙasar tasu za ta gyaru kana kuma kasashe daban-daban na duniya da kuma cibiyoyi na kasa da kasa. suka ringa tura kuɗaɗe da fatan cewa gwamnati din za ta gudanar da wani abin a zo a gani a ƙasar. to sai dai kuma kamar yadda da dama suke faɗi dukkanin waɗannan farin ciki da kuma gagarumin fata da ake da shi din sun zamanto a banza idan kuwa don kuwa bayan shekaru goma din babu wani abin a zo a gani da za a nuna ya faru a ƙasar. to abin tambaya anan shine menene dalilin hakan to anan nan da yayin amsa wannan tambaya bincike da kuma rahoton daban-daban suna nuni da dalilai da dama waɗanda suka haifar da irin wannan yanayi da ake ciki a ƙasar ta sudan ta kudu a gurguje daga cikin waɗannan dalilai akwai batun cewa kasar ta gaji ta gaji hasarori na yaƙi da sudan da kuma irin rashin ci gaba da ta fuskanta a tsawon wasu shekaru na yaƙin da ta ringa yi da wargijiyanta a wancan lokacin ko kuma kasar da dama take karkashin ta kasar sudan na biyu kuma shine irin haɗin gambizar gwamnati da aka haɗa a wancan lokaci din wanda ta haɗa da tsofin 'yan siyasa masu adawa da kuma gasa da junansu na biyu kuma gwamnatin ta hada da dakaru masu dauke da makami na uku kuma babu wata tsayayyar mahanga guda da gwamnatin take da shi na gudanar da ayyukan ci gaban kasa sannan wani batu kuma na uku shine babu wani tsari na siyasa da kuma tsaro guda da a lokacin ake da shi sannan kuma batu na hudu shine cewa cibiyoyin gwamnati suna da rauni ainihin to dukkanin waɗannan abubuwa sun taimaka kurin rashin irin ci gaban da ba a samu da kuma irin matsalolin da ake fuskanta a ƙasar ta sudan ta kudu wanda kuma ba da jimawa ba sakamakon irin wannan wannan haɗaka na gwamnati ɗin da aka yi a ƙasar ta ta kudu sakamakon ya fara bayyana ɗaya daga cikin sakamakon kuwa shine irin gasa da neman mulki da ya dinga gudana tsakanin shugaban ƙasar Salva da kuma mataimakinsa Riek Machar lamarin da ya sanya daga ƙarshe dai shugaban ƙasar ya kori mataimakin nasa daga mulki sannan kuma da rusa ainihin gwamnati na wancan lokacin. to duk da kokarin da aka yi wajen dinke wannan baraka da ta kunno kai a sudan ta kudu a wancan lokaci din ta hanyar cimma yarjejeniyoyi daban-daban da aka ringa cimmawa wurin ganin cewa an sake kafa gwamnati a kasa din amma duk da haka dai abubuwan sun ci tura lamarin da daga baya ma dai ya sanya shi rek Machar din ya gudu daga kasa bayan wani rikici da ya barke a kasa din a shekara ta 2016 da kuma kokarin kama shi da aka yi wanda ya gudu daga kasa din ya koma sannan ya kafa sansani na fada da kuma yaƙi da ainihin gwamnati din wanda shi kansa wannan lamari din ya dada ciyar da kasar baya sannan kuma daga baya dai aka ringa cimma kokarin cimma yarjejeniyoyi daban-daban musamman wanda aka cimma a shekara ta 2018 wanda yake duk da haka din da an gagara cimma wani wani batu guda da kuma tabbatar da wani wata matsaya guda wanda za ta ba wa kasar zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda zai haifar da irin ci gaban da al'umma suke fatan za su samu a wancan lokaci don haka dukkanin irin waɗannan abubuwa suka ringa faruwa na rashin ci gaba rayuwar al'umma ya zama cikin wahalhalu abubuwa na rayuwa da al'umma suke bukata ba sa samun su a bangare guda kuma ga batun tsaro ga yaƙe-yaƙe sana bangare guda kuma wasu daga cikin masu mulki a ƙasar su kuma suna cikin jin daɗi da walwala da tsaro alhali miliyoyin al'ummar kasar da dubun dubatan al'ummar kasar su kuma suna cikin wahalhalu daban-daban waɗansu ma sun gudu sun bar yankunan nasu sakamakon yaƙi da ke gudana to wannan wani bangare kenan na irin matsalolin da ƙasar ta fuskanta to a bangare guda kuma bayan dukkanin waɗannan abubuwa na abin da shafi gudanarwa na cikin gida har illa yau ƙasashen duniya da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa su ma sun taimaka gurin irin halin da al'ummar sudan ta kudu suke ciki ɗaya daga cikin batun shine cewa a lokacin da ake ta neman yancin kai lokacin da ake ta batun kokarin kawo ƙarshen yakin da ke gudana tsakanin arewacin sudan wato bangaren gwamnatin sudan na yanzu kenan wato ƙasar sudan ta yanzu da kuma ainihin kudanci din wato bangaren sudan ta kudu din a daidai lokacin babban abin da su da dama daga cikin kasashen duniya da cibiyoyin kasa da kasa suka ba da muhimmanci kawai shine batun neman yancin kai yanayin yadda za a ba mutanen sudan ta kudu yancin kansu suka dinga tursasa matasa da dai su dinga fitowa da goma su zanga-zanga da aka ringa a lokacin wurin ganin cewa an tilasta wa gwamnatin sudan ta ba wa wannan yanki yancin kanta a lokacin babban abin da suka shi muhimmanci shine wannan ba tare da sun yi la'akari da kuma tsara wani tsari wanda daga karshe zai iya bayan an samu yancin kai din zai iya taimakawa al'ummar wurin ciyar da kansu gaba ba a lokacin duk da dama daga cikin waɗannan kasashe da kuma cibiyoyin babu abin da ya dame su banda batun yancin kai bayan an samu yancin kai din kuma sai zamanto babu wani abu a ƙasa wanda za a iya nunawa na tsari wanda za a iya ce da ƙasar gaba a bangare guda kuma wasu daga cikin gwamnatoci din ke suka ringa ba da kuɗaɗe da kuma goyon bayan ko bangare guda ko kuma gwamnatin kawai haka duk da ko sun san cewa gwamnatin nan ba wani abun da take yi na ciyar da al'umma gaba face dai kawai wasu lokaci waɗansu 'yan tsaro da suke jin daɗi a ƙasa din su ko a bangare guda waɗannan kasashe suna amfanuwa da wasu bangarori na dukiya da kuma arzikin da Allah ya wannan kasa din don haka waɗannan abubuwa guda biyu ana ita su ne manyan abubuwa da suka haifar da suka sanya al'umma cikin irin wannan yadda suka ce a kasar ta Sudan ta Kudu na farko abubuwan da na gida cikin abubuwa na cikin gida na siyasa da gaba da adawa da rahoto da cin hanci da ya ringa faruwa cikin kasa na tsawon wannan lokacin na biyu kuma cibiyoyin kasa da kasa da wasu kasashe da kasa da kasa waɗanda suka tasiri a yankin waɗanda su ma kuma ba su taimaka gurin al'ummar kasa samu abin da ya kamata su samu ba to dukkanin waɗannan abubuwa sa daga cikin abubuwan da suka sanya ƙasar cikin wannan halin da suke ciki halin yanzu da al'ummar ƙasar suke ganin cewa shekaru goma bayan yancin kai watakila babu wani abun a zo a gani da za su iya nunawa kuma da zai sanya su su yi farin ciki wanda kuma wannan ɗin darasi ne ga shauran kasashe da kuma sauran al'ummomi na duniya da su duba irin yanayin da suke ciki da kuma da irin yanayin yadda watakila wasu kasashe suke tunzura su da kuma tursasa su da kuma sanya su su dinga yin wasu abubuwa ba tare da lissafi ba. ta masu rare da aka maka karshen abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine game da damuwan da Isra'ila take cewa tana ji game da shirin Saidi Hassan nasarullahi in yayi nasara wato cewa wai Iran za ta samu wato daman shimfida ta kenan a Labanan. To sai mu tambayi kai isra'ila ashe ku yaushe ne kuka samu daman shimfiɗa ikon ku a siriya da kuke ta halba makamai masu linzami kuna halba wato makamai masu linzami da jirage marasa matuki ashe duniya ta kuce ku kadai to da wannan nake cewa isra'ila duniya ta kubce muku ku tattara naku ya naku ku samu inda kun kalabe domin nasara ta al'ummar musulmi kan yanzu ne ta fara allah ya bada nasara ga al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin duniya kuma muna gaisa dukkan ma'aikatan kura da biyu a hausa ku huta lafiya assalamu alaikum radio voh hausa ta tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan Agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo filin namu zani ba da ra'ayi na saman eh wannan mukabala wanda eh gwamnatin kano kuma ta shirya kuma eh da farko kuma eh kamar abin da zafi kuma yanzu kamar mun gabata da niyya shirya mukabala to mu gaskiya kiran na shan hankalin da zamu da tsakanin malaman su tsaya dai komi za su yi su ma addini aiki ba wai iya eh, za su kawo wasu fitina-fitina na cikin addini ba muna buƙatar tsakanin malumman a gama su gaskiya in za ta fitowa amma zancen haka kowane eh, ikirarin shi ke da gaskiya wannan abu gaskiya mu ba mu jin daɗi kuma shi zai kawo a eh, tsakanin tashin hankali saboda kowane bangare tsakanin malaman suna da eh magoya baya kenan ka gani fitina daga nan za ta tasowa wajen magoya baya mu dai idan da ta san samu cin jihar Kano su samu eh Abdullahi Ganduje ya samu dai ya gama wannan mukabala a samu a yi ta radio VOH mai magana ne alkasum daga nan a gada su tashi lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum biya ta hausa radio musulunci na iran kuna tare na kulitoro a jamhuriyar nijar na magaram eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayi na a yau shine duba da cewa gaskiya shugaban kasar nijar in ce zun muhammad eh yana aiki mutuka gaskiya alhamdulillahi. duba da cewa kamar ma'aikatu irin na gwamnati haka eh ana ɗaukar mataki a kan su saboda ana gasa ma talaka aya a hannu saboda idan ka ɗauka kamar likita idan ka zo likita ka kawo na kamar lahiya ba a kula da shi kuma iya kuɗin da ka zo sai sun kare ma ba a kula da shi ba kuma ba a gama ka da wanda ya kamata su kula da shi ba wallahi sai kuɗin ka sun kare su ba su san ba yaya kake yi kake hudo wannan kuɗin daga aljihunka to gaskiya ba zo muhammad ya ɗau mataki matakin da ya kamata ya ɗauka ya ɗauke shi amma ya kamata ba faɗa ba ce ya kamata a yi sai an tsaya tsayin daka an sa ido an gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger wato na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da eh, jan kahon da gwamnatin jihar kano take yi wajen gabatar da wannan mukabala da aka so a shirya a kwanaki tsakanin malamai na nan jihar kano da kuma shahararren malamin nan wato abdul kabara kenan hakan yana nuna cewa shi wannan malami abdul kabara yana da kamshin gaskiya a dangane da hujjojin da ya rike wajen tankarar ita wannan mukabala. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Wagga jaraba da aka fara a ƙasar Nijar Allah Ubangiji ka ba masu rabo sa'a Allah ka sa a yi ta a cikin kwanciyar lahiya. Wanda suka yi aiki na gari Allah Ubangiji ka ƙara taimaka musu Allah sa a yi adalci akan wannan jaraba wa'inda abin da ya rataya a gare su Allah sa su yi adalci Allah ubangiji ya taimaka daga abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar nijar voh to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu lafiya tsakanin juna. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a cikin kisar annabi musa salam mun tsaya inda allah ta'ala ya jarrabi mutanen annabi musa salam da wasu musibu wa'anda suka hada da ambaliyar ruwa da farko sai fari da karancin ruwa sai faɗi da kwarkwata ko wasu ƙwari masu cinye amfanin gona sai jini da sauransu amma duk da haka sun ƙi tabbatar da haƙƙin annabi musa salam na manzon Allah da kuma jagoransu zuwa ga Allah ta'ala da yardan Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya da farko a lokacin da Allah yake aikowa mutane fir'auna wa'annan bala'o'i da musibu su bani isra'ila mutane annabi musa salam kenan ko kabilar annabi musa salam kenan suna cikin aminci musibin ba sa samun su wannan ma ya kamata a ce ya jawo hankalinsu don ya kamata su tambayi kansu me yasa musibun nan ba sa samu bani isra'ila sai misrawa ko kuma kibdawa sai kuma abu na biyu kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi an ce wa'annan musibu sun same su ne shekara bayan shekara wato a cikin shekara ta farko ambaliyar ruwa shekara ta biyu fari da karancin ruwa fari da karancin ruwa shekara ta uku kuma wato kwadi da jini da sauransu amma wasu suna ganin dukkanin musibin sun auku ne a cikin shekara guda wato a watan farko ambaliyar ruwa wata na biyu a yi fari da dai sauransu sai dai abin lura shine a duk lokacin da wata musiba ta auka masu za a ba da tazara don su yi tunani kafin wata ta zo wannan shine zai sa jarabawan da allah ya yi masu ta yi tasiri a cikin rayuwarsu don su farfado daga gafarar da suke ciki har ila idan za mu lura za mu ga cewa a gari mai kogi irin ƙasar masar ta lokacin wuri mafi kyau shine bakin kogin da gefensa guda biyu inda a nan ne ake samun lambuna da gidaje masu kyau a cikinsu wanda a ɗabi'ance mutanen fir'auna ne masu arziki daga cikinsu suke samun irin wa'annan wurare masu kyau amma banu isra'ila wanda suka kasance bayi ne ga fir'auna da mutanensa suna zaune ne nesa da bakin kogi busasshen wuri inda babu ruwa sosai don haka idan iska da ambaliyar ruwa suka zo to wanda suke zaune a bakin kogi za su fi cutuwa da su haka ma fari da kwaɗi idan sun zo ta cikin ruwan kogin nilu za su fara fita su shiga gidajen kibdawa mutanen fir'auna mai yiwuwa ta haka allah ya kubutar da bani isra'ila daga cutuwa da wa'annan musibu wanda allah yake aiko wa kibdawa mutanen fir'auna daga lokaci zuwa lokaci har ilawa alkur'ani mai girma ya faɗa mana cewa a lokacin da musiba daga cikin musibu da suka sami mutanen fir'auna suka faɗa musu sukan koma ga annabi musa salam na wani lokaci su ce masa ya yi masu addu'a don irin matsayin da yake da shi a wajen allah saboda a ɗauke masu azaban da suke ciki har ma sukan rantse masa kuma su yi alkawali kan cewa idan an ɗauke masu azaba za su yi imani da shi su kuma ɗauke bautarwa da suke wa mutanensa ko ƙabilarsa bani isra'ila banda haka sai annabi musa salam ya amince ya yi masu addu'a ya kuma faɗa musu cewa lokaci kaza musibar za ta ɗauke don ya tabbatar masu cewa da'awarsa cewa addu'arsa ce ta warware musibar ba wai haka kawai ta ɗauke ba ɗaukewar musibar ba wai da kanta ta ɗauke ba a'a ta ɗauke ne don addu'ar da yi sai haka kuma ya faru amma su kasa cika alkawalin da suka yi masa na wato imani da shige da kuma barin bautar da bani isra'ila kamar dai yadda aya alkur'ani take cewa kuma a lokacin da musifa ta auku a kansu sukan ce ya musa ka roƙa mana ubangijinka saboda abin da ya yi alkawali a wurinka lalle ne idan ka kauda azabar daga barinmu hakika muna imani saboda kai kuma muna sakin bani isra'ila tare da kai to a lokacin da muka kauda azaba daga barinsu zuwa wani ajali wanda suke masu iske shi ne sai ga su suna warwarewa a raf ayata 134 zuwa 135 to daga wannan ayoyi muna iya fahimtar cewa babu bambancinsu da sauran al'ummun da suka gabata wanda suka hada da adawa da samudawa da mutanen madiyana da sauransu wato a duk lokacin da azaba ta zo masu sai su koma ga allah idan ta yaye sai su koma ga kafircinsu allah ta'ala yana musu abin da ake kira jinkiri ne kawai zuwa wani lokaci don kuma wato hujjar allah ta tabbata a kansu sannan ya halaka su saboda laifukan da suka aikata to masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madalla masu sauraron su kuma sai shirinmu na amsoshin tarbiyya wanda shi ma zan karanta. Amsoshin tarbiyya Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro da yardan allah a cikin shirmu na yau za mu fara magana dangane da muhimmancin ilimi wajen samun tarbiyya ganin manufarmu ita ce wato tarbiyyantar da al'umma kuma akwai wasila ta samun tarbiyya wanda sai da shi ake kaiwa ga ita a tarbiyya wanda kuma shi ne ilimi wanda kuma shi ne sanin Allah da ilimi ne mutum yake iya kaiwa ga wata martaba da kuma matsayi na tarbiyya ayoyin alkur'ani mai girma da dama su yi magana dangane da ilimi da kuma muhimmancinsa hatta a wasu ayoyin allah ta'ala ya sauke nauyin jihadi a kan tafarkin allah kan wasu daga cikin al'umma don su nemi ilimi su kuma yada shi a cikin al'ummar fitacce daga cikin wa'annan ayoyi da suka yi magana dangane da wannan al'amarin sun hada da ayan nan da allah ke cewa kuma baya kasancewa ga muminai su fita zuwa yaƙi gaba ɗaya saboda haka don menene wata jama'a daga kowane ɓangare daga gare su ba za ta fita zuwa neman ilimi ba domin su yi gargaɗi ga mutanensu idan sun koma zuwa gare su tsammanin su suna samun gargaɗi cikin suratu tauba ayata biyu. wannan ayar ta suratu tauba ta kunshi abubuwa da dama dangane da zamantakewa a cikin al'umma domin kawo ci gaba a cikinta ta bangarori daban-daban allah ta'ala ya bayyana cewa bai dace muminai gaba ɗayansu su fita zuwa yaƙi ba duk tare da girmansa a wajen allah ta'ala mai girma da ɗaukaka bai kamata su tafi yaƙi ba don su ne za su zama makomar al'umma idan sun yi karatun addini suka kuma yaɗa shi a cikin al'ummar musulmi har ila yau za mu fahimci cewa allah ta'ala a cikin wannan ayar ya wajabtawa dukkanin musulmi yin karatu da sanin addini don haka ne ya wajabta wa wasu muminai su bar zuwa jihadi don su yi karatu sannan su yada karatun a cikin al'umma daga baya a nan malaman su ne za su zama malaman al'umma idan jahilai sun koma zuwa gare su sai su koya musu addini don sai al'umma gaba ɗaya ta kasance ta zama tana fahimtar addini a nan ne al'amura za su tafi kamar yadda ya dace hadisai da dama sun yi magana dangane da wajibcin neman ilimi ga dukkanin musulmi maza da mata daga cikinsu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a wani hadisi ku nemi ilimi ko daga ƙasar sin ne a nan yana nufin neman ilimin ko da nisan tafiyarsa ya kai zuwa ƙasar sin ne to ya kamata mumini ya kama hanyar ƙasar sin don ya sami ilimi sai ya ƙara da cewa lalle ne neman ilimi farilla ne a kan dukkanin musulmi a nan ma yana nufin musulmi maza da mata Kama yadda ya zo cikin hadisin a wani hadisi yana cewa shi hikima abin bata ne ga mumini a duk lokacin da ya tsince shi zai ɗauko ne kawai wato ilimi ga mumini a koyaushe kamar abin da ya ɓace masa ne in ya gano kawai dama mallakarsa ce ta ya ɗauki abunsa ma'ana sai ya sami ilimi wato duk ilimi mai amfani mallakan mumini ne mumini kada ya bar ilimi wanda zai amfane shi ko menene karancinsa har ila yau an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa ku nemi ilimin addini to lallai wanda bai koyi addini ba daga cikinku shi ba ƙauye ne wannan hadisin yana nuna mana cewa ƙauyawa wa'anda suke zaune nesa daga cibiyoyin ilimi da kuma birane ba za su san haƙiƙanin al'amura na addini da sanin Allah ba don haka a cikin wannan hadisin imam sadiq salam yana son ya nuna mana cewa mu koyi addini don idan ba mu koya ba to ba mu da ƙauyawa wa'anda suke nesa daga cibiyoyin ilimi wa'anda ba su san komai ba don haka ba ƙauye ba kawai wanda yake zaune a ƙauyen ba sai dai duk wanda bai yi karatun addini ba ko da a cikin birni yake to shi ba ƙauye ne don jahilcinsa bai san yadda al'amuran addini suke ba wato ilimin shi ne ke da muhimmanci don haka nema a wata ayar Allah ta'ala yana cewa ƙauyawa ne mafi tsananin kafirci da munafurci kuma su ne mafi kamata ga rashin sanin haddojin abinda Allah ya saukar ga manzansa kuma Allah ne masani mai hikima ita ma cikin suratu tauba ta 97 a nan ayar ta bayyana dalilan da suka sa ƙauyawa suka fi kowa kafirci da munafirci inda take cewa saboda jahilcinsu da abinda Allah ta'ala ya saukar ga manzansa na addini kenan da haka jahilci a ko ina yake bakauye ne masu sauraro a nan zamu sa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau.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 ƙananan yara sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen domin yin tir da matsayin majalisar ɗinkin duniya na nuna halin ko in kula kan haƙƙinsu sakamakon matakan wuce gona da irin da masarautar saudiya da ƙawayenta suke ɗauka kan ƙasar da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula musamman na ƙananan yara daga cikinsu bayan gudanar da zanga-zangar ƙananan yara sun gudanar da taron gangami a dandalin sab'in da ke birnin sana'a inda suka yi tarera taken yin Allah wadai da hare-haren Saudiya da ƙawayenta kan ƙasar ta Yemen tare da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ganin yadda hare-haren suke ci gaba da lashe rayukan ƙananan yara ba ƙaƙƙautawa. mataimakin ministan sadarwar kasar yemen fahami yusufi ya bayyana cewa tabbas shirin majalisar ɗinkin duniya kan wuce gona da irin masarautar saudiya da ƙawayenta kan kasar yemen yana matsayin ƙarfafa mahukuntan saudiya ne kan ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara a yemen a baya bayan nan majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto kan cin zarafin ƙananan yara a duniya amma ta ki ambatan irin matakan cin zarafin ƙananan yara da saudiya take yi a ƙasar yemen da kuma cin zarafin ƙananan yara da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan Falasinawa. a cikin bayanin da kwamitin da ya shirya gudanar da zanga-zangar kananan yaran a yemen ya fitar ya jaddada muhimmancin fitowar kananan yara daga dukkanin bangarorin kasar domin gudanar da zanga-zangar tare da yin tir da shirin majalisar ɗinkin duniya kan cin zarafinsu a kasar sakamakon jerin hare-haren wuce gona da iri da kawancen rundunar saudiya da taimakon kasar amurka suke kaddamarwa kan yankunan yemen lamarin da ke fayyace cewa majalisar ɗinkin duniya tana saho ɗaya da mahu mahukuntan saudiya da ƙawayenta a ayyukan ta'addanci kan ƙasar yemen a nashi bangaren ministan lafiya a kasar yemen dr daha mutawakil ya jaddada cewar akwai kananan yara masu yawa da suke cikin mummunan hali kwanci a manyan asibitocin birnin sana'a dauke da raunuka da suka canza musu halittu sakamakon amfani da muggan makamai da masarautar saudiya da kawayenta suke yi kan kasar ta yemen mutawakil ya kara da cewa akwai wasu ƙananan yara da ba zai yiwu a magance cututtukan da suke fama da su ba saboda rashin magunguna da kayan aiki a ƙasar kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi shiru kan matakin killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ya hana shigo da magunguna da kayayyakin ayyuka da za a yi amfani da su wajen ƙoƙarin ceto rayukan ƙananan yaran don haka ake hasarar rayuwarsu dr daha mutawakil ya sanar da cewa sun buɗe kwasa-kwasai a fannoni da dama a ƙasar yemen da suka hada da gudanar da fiɗa da tiyatar sauran sassan jiki kula da lafiyar ƙananan yara da mata masu ciki a lokacin haihuwa da fannin lafiyar ƙashi da kula da lafiyar kwakwalwa da gaɓoɓin jiki domin samun damar shawo kan matsalolin kiwon lafiya a sassa daban-daban na ƙasar a nashi bangaren gwamnan lardin sa'ada muhammad ja'afar auda ya gabatar da tambaya ga majalisar ɗinkin duniya cewa ina batun rajin kare haƙƙin ƙananan yara a duniya da majalisar ke yi sakamakon haka lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta kawo ƙarshen kare masu tabka laifukan yaƙi musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara har ila yau ma'aikatar lafiya ƙasar yemen ta sanar da cewar ɗaruruwan yara ne suka rasa rayukansu a yemen sakamakon matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na rashin yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarta kan ƙasar yemen a ziyarar aikin da ministan lafiyan kasar yemen dr daha mutawakil ya kai zuwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke lardin sa'ada da ke shiyar arewa maso yammacin kasar yemen da rakiyan gwamnan lardin muhammad jabir auda da kuma babban daraktan ma'aikatar lafiyar lardin yahaya sha'im ministan lafiyan ya bayyana cewa akwai kananan yara masu yawa da suke fama da muggan cututtuka musamman irin yaran da muggan makamai masu guba suka illata su tare da canza musu halittu kuma babbar masifar babu magunguna da kayayyakin ayyuka da za a ceto rayuka da lafiyar waɗannan ƙananan yara sakamakon bakar siyasar killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ke kai ga mutuwan da dama daga cikinsu ko ɗaukan dogon lokaci suna jinya kamar yadda a nashi ɓangaren shugaban kwamitin likitoci a lardin sana'a dr ismail alwarfi ya bayyana cewar asibitoci a lardin sa'ada kamar sauran asibitocin da suke sassa sassan kasar yemen ne suna fama da karancin kayayyakin aiki da isassun magunguna a fannoni da dama lamarin da a mafi yawan lokuta ake samun rashe-rashen rayukan marasa lafiya babban daraktan ma'aikatar lafiya a lardin sa'ada ya haya sha'im ya jaddada buƙatar ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da siyasar fuska biyu wajen tunkarar matsalolin kiwon lafiya a duniya tare da yin aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarta wajen ceto rayukan ƙananan yara da suke cikin halin kakanikayi a ƙasar Yemen. hakanan shugaban bangaren kula da muggan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam musamman cutar daji aiman siyagi ya fayyace cewar mafi yawan mutanen da suka kamu da muggan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam a yankunan lardin sa'ada sakamakon amfani da muggan makamai masu guba da aka hana amfani da su a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ƙananan yara ne a wata sabuwa kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin sanya sunan ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da ke rike da madafun iko a mafi yawan lardunan ƙasar yemen tare da samun cikakken goyon bayan al'ummar ƙasar cikin jerin ƙungiyoyi da ƙasashen da suke take haƙoƙin ƙananan yara bayan da wasu ƙasashe musamman amurka da haramtacce ƙasar isra'ila da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka buƙace shi da yin hakan domin goyon bayan an sake zabarsa a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a wani sabon zango hakika tasirin bakar siyasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da kudaden saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen juya akalar ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ba abu ne sabo kuma ɓoyayye ba saboda duniya tana da masaniyar cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya sun kasance akalar juya harkokinsu tana hannun manyan ƙasashen duniya da kuma masu ƙarfin tattalin arziki a duniyar lamarin da ya sanya majalisar ɗinkin ɗinkin duniya ba ta iya ɗaukan matakin dakatar da matakan wuce gona da iri kan al'ummomin ƙananan ƙasashe masu raunin tattalin arziki ko goyon bayan ƙasar da ake zalunta ko kuma bambanci tsakanin mai haƙƙi da mai wuce gona da iri da nufin ganin an wanzar da adalci a duniya a gefe guda kuma har yanzu duniya tana sane da matakan da tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mon ya ɗauka a shekara ta 2016 na cire ƙasar saudiya daga cikin jerin irin sunayen kasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya bayan da rahotanni da dama ciki har da na majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da yadda har-haren sojojin saudiya da na ƙawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a ƙasar yemen sakamakon haka ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan majalisar ɗinkin duniya dangane da matakin da ta ɗauka na cire sunan ƙasar ta saudiya daga cikin jerin sunayen ƙasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya saboda har-haren wuce gona da irin da take kaddamarwa kan kasar yemen da suke lashe rayukan kananan yara hakika majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanya sunan kasar saudiya cikin jerin ƙasashe masu take haƙoƙin kananan yara ne bayan gabatar da cikakken rahoto kan tabbacin yadda har-haren sojojinta da na ƙawayenta suke lashe rayukan kananan yara a watan yunin shekara ta 2016 don haka ƙungiyar human rights watch ta bayyana matakin da majalisar ɗinkin duniya karkashin jagorancin babban sakataren ta a wancan lokaci ban kimon ta dauka da cewa mataki ne na abin kunya kuma ha'inci kamar yadda kungiyar ta human rights watch ta zargi jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da mika kai ga matsin lambar mahukuntan saudiya inda masu fashin baki ke bayyana cewa kuɗaɗen man fetur ne suka juya akalar rahoton hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen tare da ƙaddamar da hare-hare da bamabamai masu 'ya'ya da suke watsuwa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa a lugudan wutan da suka yi a yankin ali ammar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bamabamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta bayyana cewar a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron dan adam bama bamai masu 'ya'ya da kasar saudiya ta yi amfani da su wajen kaddamar da hare-hare kan kasar yemen mafi yawan su ta yi lugudansu ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyukan da yawan su ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bama-bamai masu 'ya'ya a yakin da suka daura kan kasar yemen nau'in cbu 105 kirar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba makaman ne akan hanyoyin motocin yaƙi masu sulki ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yaƙin da masarautar saudiya ta ƙaddamar kan kasar yemen da a ciki ta fayyace cewar rundunar ƙawancen saudiya bata cimma bukatun da take son cimmawa kan kasar yemen ba illa janyo hasarar rayukan ɗaruruwan fararen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 madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku saki ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye amma kafin mu karkare ga Muhammad Awal Bauchi dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya fara zaman gidan yari da wata kotu ta yanke masa na watanni goma sha biyar bayan da ya mika kansa ga gidan yarin a daren jiya rahotanni daga kasar afirka ta kudu sun ce da tsakar daren jiya ne dai dab da wa'adin da aka bashi na ya kansa ga 'yan sandan ne dai tsohon shugaba zuman ya bar gidansa bisa rakiyar 'yan sanda zuwa gidan yarin da ke kwazulu natal don fara zaman gidan yari da aka yanke masa na watanni goma sha biyar saboda kin girmama umarnin kotu da ya yi bin umarnin kotun da misa zuman ya yi dai ta hanyar mika kansa ga gidan yarin bayan kwanaki na nuna alamun taurin kai da ya yi ya kawo ƙarshen cece kuce da ake yi a ƙasar da kuma wani tsaka mai wuya na siyasa da ƙasar ta afirka ta kudu ta shiga sakamakon wannan lamari a ranar 29 ga watan yunin da ya gabata ne dai kotun tsarin mulki ta afirka ta kudu ta daure musta zuma din wanda ya mulki afirka ta kudu daga shekara ta 2009 zuwa 2018 tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari saboda rashin biyayya da ya yi ga wani umarni da aka yi masa na ibada shaida cikin binciken da ake gudanarwa bisa zargin gagarumar rashawa da cin hanci da ake yi a gwamnatin tasa. 'yan sandan kasar haiti sun bindige wasu mutum hudu da suke zargi da hannu a kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar jovenel moise da kuma kama wasu biyu na daban a wani musayar wuta da ta gudana a tsakaninsu shugaban 'yan sandan kasar leon charles ne ya sanar da hakan wa manema labarai inda ya bayyana mutum hudun da 'yan sandan suka kashe a matsayin sojojin haya yana mai bayyana cewa 'yan sandan sun sami nasarar hallaka mutanen ne waɗanda suka kashe shugaban a tsakar dare a gidansa bayan wani gumurzu da musayin wuta na gudana tsakanin ɓangarorin biyu a daren laraban dinnan ne dai aka yi wa shugaba juvenal morsi din dan shekaru hamsin 53 a duniya kisan gilla a gidansa da ke wajen birnin port-au-prince babban birnin kasar ta haiti bayan harin da maharan suka kai masa inda kuma suka raunata matarsa martin moyes wasu rahotanni sun ce tun aka kai ta birnin florida na kasar amurka don yi mata magani sakamakon mummunar raunin da ta samu wasu bayanai dai sun ce maharan sun bayyana kansu ne a matsayin jami'an hukumar fada da mugan kwayoyi na amurka kafin suka samu shiga kuma da aikata wannan aika aika masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen mu. na yanzu hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ni tare nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh